wanda cikin ikon shi ne da kuma zaɓin shi ya ƙara kasantuwar da mu a wannan waje kasantuwan wannan wa'azi na yau da za mu gudanar cikin ikon Allah a ba shi ne na farko ba mun gabatar da irin shi har saɗi biyu kinan muna da kesan na farko da kuma kesan na biyu kenan wannan shi ne kashi na ukun waɗancan biyun da suka riga suka gabata neman su zai baiwa mai saurare cikakken fahimta da gamsuwa da kuma fa'ida a abubuwan da suka gabata a cikin waɗancan kasusuwa na farko da na biyu in yi hada da wannan na uku to yau ma kamar sauran lokutan da suka gabata za mu gabatar da waɗannan bayanai ne ne a don komi ba sai don taya 'yar uwanmu murnar samun karuwan aure da ta yi wato amarya maimunatu muhammad balarabe da kuma angonta ta tasi'u muhammad ibrahim wanda za a ɗaura wannan aure ne ɗaya ga watan muharram hijira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda zai daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da tara muna masu yi masa addu'a ta musamman da cewa allah madaukin sarki ya sanya ma ango albarka ya sa albarka ya zagaye shi ya kewaye shi ga dukkanin gudanarwar shi ne da kullum sannan ya haɗa shi shi da amaryan shi a cikin alkhairan duniya da kuma ta lahira waɗannan jeren giyan wa'azozi na musamman da muke ta gabatar da su mun sanya musu suna ladubban tarewa a musulunci ko kuma ladubban biki wanda wannan biki da wannan tarewa har kullum ana ta yin su kuma mutane ba su tsayo wajen kulawa da sanin ka'idojin musulunci a kansu ba to dai kamar yadda muka sani mu dai musulmi ne kuma ba mu da wani abin alfahari da ya wuce addinin namu na musulunci musulunci kuma ya kunshi gamsassu kuma cikakkun sakonni masu gamsarwa da wadatarwa ga duk wanda ya yi imani da shi ga duk wanda ya nemi sanin ka'idoji da kuma karantarwar addinin musulunci zai san haka kuma waɗannan ka'idoji da waɗannan karantarwa da waɗannan ladubba ana tsatsafo su ne a cikin saƙon nan da alkur'ani mai girma da kuma hadisan nan zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu suke ɗauke da su a cikinsu ne kundaye da ke kunshe da dubban tsira duniya da lahira yake duk wanda yake son ya ci nasara a rayuwar shi ta nan duniya kuma ya ci nasara a rayuwar shi ta lahira to sai ya buɗe alkur'ani da sunnar annabi a nan ne zai samu kundayen suke aje amma duk wanda kaga ya samu tsira a nan gidan duniya ba tare da haske da kuma jagorancin alkur'ani da sunna ba to za ku ga ƙarshen shi ba zai kyau ba kuma za ku ga lahirar shi to za ta zai mai mashi abin da tafi duniyar shi muni allah shi kiyaye to sai ya zama kuma ya zama abin farin ciki ya zama abin gamsuwa da yarda da aminci gare mu mu ɗauko wannan alkur'ani da sunna mu aje a gabanmu domin mu fahimci wannan sako da zai sa mu tsira duniya da lahira ina ba ta gane nan kyau to da allah madaukin sarki ya saukar da alkur'ani sai ya turo mana wani farin jakada wanda wannan farin jakada ya tsayu tsayuwa irin ta daka wajen ƙoƙarin bayyana mana dukkanin saƙonnin da ke cikin alƙur'anin a wani lokaci a karance a wani lokaci kuma ya zo ya yi a aikace kamar yadda sayyida aisha allah maraukin sarki ya ƙara mata yadda take cewa ai ɗabi'un manzan allah to alƙur'ani ne ma'ana duk abin da alƙur'ani ya ce a yi ko a bari shi manzan allah yake yi kuma kuma shi yake bari shi yasa kenan in mun fahimci wannan to zai nuna mana in muka kwaikwai duk abin da za mu yi daga wajen annabi to kamar muna aiki ne da alkur'ani mai girma kai tsaye duk lokacin da muka aje shiriyar annabi a gefe to kamar mun aje shiriyar alkur'ani gaba ɗaya kai tsaye ne ina fatan mun gane wannan da kyau abin da muke nufi a nan shine duk abin da zaki na aiki ne ko duk abin da zaki faɗi na magana ne duk abin da ya taso miki sai ki duba ki ga shin irin wannan abin ya faru a zamanin annabi in e wannan abin ya faru to sai ki duba ki gaya manzon Allah ya yi? yanda annabi ya yi haka Allah maraukin sarki yake son a yi wannan abu a cikin alkur'ani kuma wannan shine kaɗai hanyar samun tsira da kuma dacewa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane wannan da kyau to shi annabi da ya zo yake ƙoƙarin bayyana ma al'umma hanyar rayuwa ingantacciya sai ya zama rayuwar shi gaba ɗayanta to hanya ne na bayyana mana yadda mahalicinmu yake son mu a yau ni da ke da suwana da suwance mu rayu rayuwa ingantacciya kenan irin kaiwa da komowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin bayanan da yake ta zubo mana su ga sunan masu tsada da ke fitowa daga bakin da baya karya daga tunanin da Allah maɗaukin sarki ya tsarkake shi daga kuskure shine abin koyin mu mu a yau a matsayinmu na musulmi dukkanin waɗannan hidima da annabi ya yi addinin Allah mu sani ya yi su ne a cikin shekaru 23 ya zo da wani irin addini da wani irin yanayin rayuwa wanda jama'a ba a taba ganin irin shi a duniyan nan ba ina son ku yawaya baya ku duba ku binciki tarihin zuwan annabi da kuma kafin zuwan shi da abin da ya biyo bayan zuwan shi za ku ga annabi allah maɗaukin sarki ya aiko shi cikin wasu irin baƙaƙen maguzawa ne waɗanda saɓon allah da kuma ayyuka na cuta da damfara to ado ne a wajensu har ma idan ya zama kai ba cikakken taƙadari ne makan gari ba to ba a ka a matsayin abin yabo a matsayin abin koyi a matsayin abin wanda za a kuzuzuta shi da yabo a cikin al'umma mutane ne mazinata mutane ne mashaya giya dangane da mahalicinsu kuma gunki suke bauta ma za su zalunci wanda suka fi ƙarfi za su cuci kaza za su kashe mata za su yi waye za su yi waye amma Allah madaukin sarki ya turo annabi a cikin irin waɗannan kan ki ce haka manzon Allah ya canza su gaba ɗaya sun koma wasu irin bayi ne ke kya ce mala'iku ne ke yawo a bayan ƙasa sanda annabi ya hijira ya je garin madina haka ya je ya samu wasu makangara masu suna yahudu su kuma littafin allah ne suka ɗauka suka canza shi mun gano wannan na allah suka musanya shi suka yi nasu suka ci gyaran Allah suka lalata shi gaba daya amma ba a jima ba ƙasa da shekara goma sai da manzon Allah ya dawo da su akan layi kenan mu ma wannan karkata da wannan bauɗewa da wannan shagidewa da wannan sauka da muka yi kan hanya ta tsira in mun haƙura muka bi wannan saƙo da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mana da shi a hakikanin gaskiya mu ma za mu tsira a wannan rayuwa mu kuma mu samu nasara a rayuwar da za mu tunkara ta kiyama allah sa mu dace to bayan da annabi ta wannan aiki su kuma gwarazan sahabban shi ba su kasa a gwiwa ba aikin su shine sai suka kallakanci waɗannan saƙonni na alkur'ani da sunna da annabi ke karantar da su <clears throat> kuma suka hangi suka kwaikwayi yanayin rayuwar shi gaba ɗaya sai suka isar mana da shi saboda su kyautata irin amanan da Allah madaukin sarki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar musu. to bayan da sahabbai suka isar da wannan saƙo zuwa ga 'yan bayansu to sai aka samu malamai magada annabawa sun yi carab da wannan sako na alkur'ani da sunna suka tsayi wajen fahimtar shi da kuma isar da wannan saƙo zuwa ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke ta sharhin wannan saƙo na annabi a irin fahimtar su hausawa na yi yarbawa na yi nufawa na yi bare-bare fulani da sauran kowanne sai an samu wani malami na sunna ya tsaye ya fita a cikinsu aikin shi shine a fahimci wancan sako da Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah da shi to fahimtar haka zai nuna wa mutum cewa babu hanyar tsira da cin nasara face sai ta bin wannan sako kamar yadda sakon yake mun gane ku fahimci wannan kamar yadda sakon yake karki sake ki ce bari ki kuskure man sakon to zaki zama ba yahudiya kar ki sake ki ce to bari ki hada sakon da wani to shi sakon baya daukan gama ɗeji da wani shi to kaman ido yake domin ido baya hansan bako to haka alkur'ani da hadisi da kuma ɗabi'u na kwarai na musulunci ba sa hansan wani sako wani sabon abu da zai bakunce su ko dai su su rushe ko kuma shi ya fita ba su waje ina fatan mun gane wannan da kyau to jama'a a kowane fuska rayuwar ɗan adam ta yau kenan ba za ta samu gamsuwa da tsira ba muddin sai ta bi abin nan da manzan Allah ya zo da shi duka ina ba ta mun gane wannan da kyau to duk waɗannan bayanai ina son in ɗauke ku ne in aje ku a wani waje na cewa jama'a kun ga wannan harka na biki da kuma tarewa da kuke yi to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da ta cewa a cikin su hasali ma shi manzan Allah ya samu al'umma suna yin auratayya da yanayi irin na tarewa da bukukunan su manzon Allah ya tsaye ya hana su waɗannan gargajiya da al'adunsu gaba ɗaya ya nuna masu ga wanda za su yi wajen neman auren ya bayyana ga irin matan da za a nema ga irin angon da zai fito ya nuna yana son aure a bashi ga irin gida da irin iyayen da ya kamata mutum ya nemi aure daga hannunsu in an zo ɗaura auren ga wani haƙƙi da za a ɗiba a ba wannan mata shine sadaki bayan wannan akwai shaidu akwai waliyi akwai siga akwai wasu haƙƙoƙi da ke kan ango dangane da amarya shine wanda zai bata wajen zama shine wanda zai ciyar da ita ya tufatar da ita ya kula da wasu haƙƙoƙi masu tarin yawa da addinin musulunci ya nuna mai tun daga ɗauko amarya daga gidan iyayenta zuwa masaukin da ango zai mata sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana ma al'umma duk abin da za a yi tun daga gida har a ɗauko ta har kan hanya har a zo ƙofar gida har cikin ɗaki ango daga inda zai taso ya taho har tsayi wanda zai ya ƙofa dokin ƙofan matan amarya sai da manzon Allah ya bayyana me zai yi in ya shiga ɗakin me yake son yayi in ya shiga ɗakin me da menene ba a son yayi duk manzon Allah sai da ya mana bayani har zuwa rayuwar auren tun daga farkon shi har da za a cici amarya ko an gwasa su a cikin kabari sai da manzon Allah ya bayani bai rage komai ba ina fatan mun gane wannan da kyau to roƙon mu Allah anan shine Allah madaukin sarki ya datar da mu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai saboda mu aiki da shi mu samu tsira a ranar gobe kiyama in ba manta ba a waɗancan bayanai da magabatar na farko da na biyu mun bayyana irin yadda ya kamata da wasu abubuwan da suka dace don gane da yanayin biki da ake gudanarwa shin a gidan amarya ne da kuma ɓangaren angwaye har muka kai ga amarya akwai wasu haƙoƙi masu ɗimbin yawa da take da shi akan iyayenta na daga cikin waɗannan shi shine su zaunar da ita su koya mata ladabin zama da miji don gane wannan da kyau ko jama'a idan aka ce za a yi biki ko kuma za a je tarewa ba wai kawai guda ake ta yi a ta kaɗe-kaɗe da rere da shaye-shaye ba duk waɗannan abubuwa jama'a ba su ne aure ke kunshe da su ba akwai wasu irin nasihohi masu tsada masu mahimmanci da ake son malamai da iyaye da dattawa da ƙawaye su zaunar da amarya su yi mata kuma ba su yi mata nasiha da za su zige ta su lalata mata rayuwanta na aure ba to shine muka ji wata baiwar Allah mai fasaha mai zalaka wacce ta san ya kamata wacce ta koshi da ilimi ta koshi da addini ta fahimci saƙon da Allah ya aiko annabi da shi sanda yatta za ta yi aure sai ta zaunar da ita sai take bayyana mata cewa ki sani da a ce wata ya tana wadatuwa ba sai an mata irin waɗannan nasihohin ba to ke kin wadatu ba sai an maki ba sakamakon irin tarbiyyar da kika samu a hannunmu ba wata ya tana wadatuwa da cewa ba sai ta yi aure ba saboda irin matsayinta da darajanta a wajen iyayenta to da ke kin zauna a gida ba sai kin yi auren nan ba saboda kin fito ne a wani gida mai girman daraja da nasaba ingantacce to amma fa ki sani ita ya mace an halicce ta ne saboda ɗa namiji haka ɗa namiji an halicce shi ne zuwa ga ya mace sai ta ce akwai wasu ladubba na zamantakewa guda goma da nake son in karantar da ke in maki nasiha domin ke fahimce su to kakkumanta mun karanta waɗannan ladubba tun daga na ɗaya har zuwa na shida mun gane wannan da kyau ko to sai muka tambayi wannan dattijuwa masabi'atu wa famina to wannan ladubba da wake karantar da mu wace ce ladabi na bakwai da kuma ladabi na takwas sai ta ce ma yar nata fal ir'a shine ke kokarin kulawa ala hashmihi dangane da ko ala hushmihi dangane da dangin shi kallon miji da yayin miji kawunan shi bafannan shi innan shi da kuma gwaggwannin shi wajibin ki ne ki kula da waɗannan ki san martaban su ki san darajar su kar ya zama kina sakin fuska kuna ta dararraku ga irin abin da miji baya so kenan abin da nake nuni zuwa gare shi irin wasan da ake cewa wasan kanin miji wannan haramun ne dukkanin wanda yake da dangantaka da miji wajibi ne ki girmama shi ki martaba shi ki rika ganin su da cewa mutane ne masu mutunci a idanki sai da cewa iyalihi da iyalin shi da zaki je ki same shi da su kila ba maki mijin yana da wata mata kuma yana da wasu ƴaƴa to ki kula da waɗannan ƴaƴan kun gane wannan da kyau ko ki kula da sanin darajar matan shi domin kin same su ne tare sai ce wa lihtifazu bi malihi wannan baiwar Allah ta ce ma amarya lalle ki kula da dukiyar shi abin da bai ɗauka ya baki ba kakki roƙa abin da bai ɗauka ya baki ba kakki ɗauka wanda ya ɗauka ya baki ya ce ga abin da za ki yi da shi kakki rage in kuma ya ragu ki dawo da kayan shi ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shine abin da ake cewa kulawa da dukiya da za a yi bako kuma bakon ya zama bakon shi ne ya zo gidan nan ya ɗau dukiya ya baki to ki ɗauki wannan dukiya in miji ya zo ki cewa na ko wance da ta zo ga alherin da ta taho mana da shi sai ki mika ki bashi sai in ya ce wance riki ina ta mun gane wannan da kyau wannan shi zai samar maki da matsayi na yarda da aminci da gamsuwa miji ya yarda da cewa ke ɗin nan kin samu tarbiyya kuma hankalinki ya cika cibcib ina fatan mun gane wannan da kyau wancan bawar Allah ta ce ma 'yarta fa inna asla lihtifaz bil mal yana daga cikin hanyar da zaki bi wajen kulawa da dukiyar miji husnul takadir shine idan miji ya dau dubu guda ya baki to ki iya lissafa shin dubu gudan nan me da menene zai jawo maku a karkashin ta na amfani me da me zaki da ita sai ki karkasa ta inda amfanin zai kai zuwa gare ki ya kai zuwa gare shi ‘ya'yan shi bakin shi da sauran waɗanda yake ɗaukan ɗawainiyarsu ba ɗibi dukiya a baki kawai sai ki aika gidanku ko ki ɗauki dukiya ki je ki zuba a dashi ko ki sa asusu ku a husnu takabir mun gano wannan da kyau ko sannan ri'aya alal hashmi kulawa da waɗannan dangi nashi wal iyal kuma iyalan shi husnu tadbir shine kowanne ki aje shi a matsayin da Allah madaukin sarki ya aje shi za ki tsaya ki lura ya mai gidanki ne ya ɗauki waɗannan dangi na shi wani irin mu'amala yake yi da su makotan shi bakin shi abokan shi aminan shi abokan hudun shi a wajen aiki da kasuwa in sun zo wani irin tarba yake ma kowanne a matsayin ki na amarya ba kowa da kika je wajen da baki saba da shi ba wajibi ne ki tsaya ki natsu ki kula da waɗannan abubuwa in ba haka ba to za a waye gari ki zama ballagaza ki je kina da rarrako da iface-iface da ɓashe haƙora da dasa shi a waje ga mutumin da miji yake kin shi kuma baya son haka shi yasa sai kin tsaya kin kalli yanayin kin kalli rayuwar kin nakalta kin koya sai ki gudanar gudanar wanda zai birge shi ya kayatar da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to waɗannan su ne ladubba na bakwai da kuma na takwas ladabi na tara da kuma ladabi na goma fala tarshi lahu sirran wancan baiwar Allah ta zaunar da yatta amarya ta ce haba amarsu ki je ki kula ki tsara wannan kar ki sake ki rika yada sirrin mijinki duk abin da ya gubano tsakanin ke da miji ki haɗiye shi duk abin da miji ya furta ya gaya maki ki binne shi duk abin da kika gano cikin ɗabi'u da kuma gudanarwa da wasu sirrori nashi to ki ɓoye mahaifin shi mahaifiyar shi kanin shi wan shi abokan shi iyayenki kawaye da kowa karki sake wani ya ji wannan ko ya san shi ina fata mun gane wannan da kyau sirrinki ki aje sirrinki ne sirrin shi ki aje sirrinki ne ba don komai ba sai san da kike kokarin fallasa asirinki to kina rushe rayuwanki ne na farko da na ƙarshe sanda kike kokarin fallasa asirin mijinki to kina rushe rayuwanki ne na farko da na ƙarshe domin ke da shi yanzu kun zama ɗaya ina fatan mun gane wannan da kyau ko yau kuka rabu in an tashi lissafin wanda ya keto tsakiyar rayuwanki sai an ce wa fa mijin wance ce ina fatan mun gane wannan da kyau shi ko zamantakewan aure zamantakewa ne na amana da kulawa da haƙƙin juna shi yasa ma Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun lalle ko maza sutura ne da ke suturce mata su kare masu mutuncin su ko mata sutura ne ga maza masu kare masu mutuncinsu su in ke zama haka ba to ke din nan kin saba ma ladabi daga cikin ladabban da alkur'ani ya zo da shi ina ba ta mun wannan da kyau ba miji kike adawa kike fito na fito kike ki ba kina kin Allah subhanahu wata'ala ne wanda yayi umarni da haka ina fatan mun gane wannan da kyau kenan ke da kika aure ce ne ya zama kina ta yawo da sirrin mijinki gidan iyayenki ne gidan kawaye ne gidan iyayen miji ne duk ba wanda ta zo sai kin baza mata asirin miji to ki sani cewa ke taɓaɓɓiya ce sai ki marmaza ki tuba ba shi kika wulakanta ba kin wulakanta kanki ne ba shi kika raina ba Allah da ya ce ki kiyaye shi kika raina ina fatan mun gane wannan da kyau sai su amare da za su shiga ma'aikatan yanzu sai su kula su tsare domin kar su jefa kansu cikin wancan hadarin da waɗannan da suka dida cikin ma'aikatan amma ba su iya motan ba ina fatan mun gane wannan da kyau domin bata iya ba kan yana ta tambal tambal shekara aro aro ta kasa saitawa shi ne duk inda ta zauna sai ta zagi miji sai sauran kawai ce ikon Allah wance muna cin tausayin ta wallahi tana shan wahala mun gane suna nan suna maki alhini mala'ikun Allah sama suna tsine maki bayan Allah na kware suna tsine maki ana ɗiban ladanki ana bashi Allah shi kiyaye sai wancan bayar Allah da ce ma yarta wala ta'asi lahu fi hali amran kar ki sake a kowane yanayi kike tare da mijinki in ya baki umarni kar saba mun gane wannan duk abin da ya ce ki ce na'am duk abin da yake ce yassa ina fatan mun gane wannan da kyau ba a ma miji gaddama kar ki sake ya ce in dawo in tadda miyan kalkashi ki cewa <laughs> Allah shi kiyaye ai ban gada ba a gidan ma ba kalkashi ka bincika ka je ka nemi labari wa mu hmm. ai Allah sai ka ne sai ka je wata lokaci yana dawa sai ya tudda kin yi dage to ke ba matan arziki bane ina fatan mun gano wannan da kyau ku kalli wannan zamantakewan auren ba tana gidansu ne ki suranta kaman ta nan ta zauna gaban mahaifiyanta da hijabinta da niqabinta ta so koyar da kai bawar Allah da ta koshi da ilmomin alkur'ani da sunna ta san ladabi ta san zamantakewa na kwarai ita ce ta zauna take kokarin shiryar da yarta wannan yanzu manyan malamai na su ma sai sun koya daga wajenta ina fata mun gane wannan da kyau ita ke kokarin shiryar da ita jama'a duk wacce ke son ta zauna da mijinta salon alan ba a mana miji gaddama mun gane wannan in ya faɗa ba a sabawa amma fa in kina neman ki ci nasarar rayuwar aure amma in kina neman ki wahala to don Allah in ya faɗa ki in ya faɗa ki ce baki san wannan ba ba ki san wannan batun ba billahi lazi ba zan yi ba sai ya birkiɗa miki al'amarin ki gaba daya ina ta mun gane wannan da kyau bayan da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ke ko Allah bai faɗi wannan ba ke kina ganin zaki yi wucewa ga wannan miji ne ina ta mun gane wannan da kyau kuma Allah madaukin sarki ya faɗa kasancewanki mai imani ai sai bi kawai to shi ne kar ki saba mijinki al'amarin da zai baki fa innaki in afshaiti sirrahu domin duk sanda kike kokarin yada sirrin mijinki lam ta'mini ghadarahu ba za ki aminta daga matakin da zai shirya maki ba gadan zaren da zai nada maki ba za ki aminta daga silmiya wanki ki hallaka ba wa in asaiti amrahu aw gharti sadrahu duk sanda kike saba ma umarnin da ko yake baki zaki bakanta mai rai zaki kokarin tada hankalin shi soyayyen da yake maki kuma zai watsi da shi ina ta mun gane wannan da kyau uwa ta kware dattijuwan arziki wacce ta san Allah ta san darajar manzon Allah ta ce ma yarta sumattaki ya bunayyatul faraha ladaihi ki kiyaye da nuna annashuwa da fara'a da dararrako a gaban mijinki iza kana tarihan muddin yana cikin bakin ciki da damuwa mun gane wannan an mai sata ya zina cewa wallahi wancan an man sata sai ke yake ce da dariya ko na baki labari barayi sun sa ya kwanta sun tattaka shi ki ta zunduma zariya kina shewa ah, yanzu ne gida kana kwance suna ta tsalla kanka subhanallah ko ya zo bai da lafiya ya kwanta yana wayo wayo wayo sai an kwana biyu mun gano wannan kawai sai ki mai da biya zuwa bin shegantaka sai ki ba ki fara wayo ji shi mutum kawan ba shi ba nan gaba ka tawo mutane ihu a gidan nan ashe namiji kadala kayan kayan namiji ne kai mun ga ina haka ba ta suke ko to billahi da zike hankali ba mu namiji haka ba a yi sam in yana cikin bakin ciki nuna mai ake bakin cikin shi bakin ciki ne kuma wannan bakin cikin har abada duk sanda abin ya taso kake ce ai yanzu abin ya wuce ana cikin farin ciki ne da annashuwa bari ki mai da abin abun wasa karki wannan wallahi ba mu namiji haka ko da yayi miki dariya ko yana nan a cikin zuciyar shi kin san namiji a cikin zuciyar shi akwai ma'aikata ɗari ne mun gano wannan ɗin da yake son ki ma'aikata ɗaya yake bude maki wallahi ita kuma mace gaba ɗaya a cikin zuciyarta ma'aikata goma ne tana fitowa cikin al'umma to da ma'aikatan nan goma a buɗe take zuwa mun gane to duk wanda ya zo ya taya ta ya nuna yana santa zai ta zuba kayan shi a wannan ma'aikatan ne ta aure shi bata aure shi ba yana tafiya sai tafi da mukullin wannan ma'aikatan ya batta da tara ina fatan mun gane wannan da kyau in ba ta da tarbiyya ta ɗauki novels tana karantawa ko tana kallon fina-finan nan to tana cika waɗannan ma'aikatan nata ne da shirme idan suka cika bam to shikenan ta haɗu da matsaloli mabambanta masu ɗumbin yawa shi yasa ku bi ma hankali za mu buɗe muku waɗancan ma'aikatu naku da kuke gurɓata su da shirme domin ku shiga ku shara domin ku samu cin nasarar aure ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace take ce mata wal ka'abatu iza kana farihan kar mijinki yana cikin farin ciki ke ki zo cikin bakin ciki an naɗa shi mukami ko ya ci riba ba ya ci wanci alhamdulillah ina da ranku ki bada rigicin ni wallahi bai burge ni ba ko ya sa sutura ya birge shi wace kai duba ya ce hab Allah ɗinkin bai yi ba ba ba ta mun gane kakki sake ki wa mijinki wannan ko kuma ya zo da abu yana cewa cewa ka ɗanɗan wannan akwai daɗi gina da na zai tofar ya ce kash Allah baka san daɗi ba ba mu namiji wannan ko da za ki sha ki ji abin ya kama kanki ba daɗi ya gum ki daure ki cije ki ce kai charkwai madagwai ki nuna nashin ya fi daɗi to na rantse da Allah za ki ɗauke shi ne ki aje shi a cikin lalitan ki sai yadda kika yi da shi Allah sa mu dace malama ta ce fa innal hislatul ula to ki sani domin wancan ɗabi'a na farko na yin farin ciki yayin bakin cikin miji mina takasiri kin takaita ne daga haƙƙin miji wasaniya gaba na biyu na yin bakin ciki yayin farin cikin miji mina takdir wannan kuma tozarta miji ne da wulakanta shi ina fatan mun gane wannan da kyau karki sake ki wannan wa kuni ashaddi ma wa laki ikraman ki zama cikin wacce za ta rabauta da girmamawa miji cikakken girmamawa ta hanyar ashaddi ma ta kuni lahu zaman ta yadda za ki girmama mijinki sama da kowa daga lokacin da kike girmama miji sama da kowa shi kuma zai martaba ki sama da kowa shi abin da namiji yake so shine ki girmama shi kina girmama shi to zai martaba ki sama da kowa shi girma yake so ke kuma zai baki martaba ina fatan mun gane wannan da kyau duk abin da za a yi shine sai ku ji iyayen mu na da suna cewa bari a tambayi wanci sai a zo neman aure a wajen sai ce bari ya same ta wallahi tallahi ba tsoronta yake ji ba ya yarda ya gamsi ya aminci da rayuwa da ita ne kawai sai ganin ba abin da shi zai iya yanke ma kanshi sai da ita kuma gano wannan da kyau ko to amma a yau sai kuka ɗauka jaraba ce tsafi ne asiri ne biye-biye ne tsiwa ne wai shi ke jawo mace mutunci da martaba irin wannan wallahi ba haka bane ku samu dattawan ku tambaye su guji ɗauka take mijinta ubanta ne amma a yanzu a ce wai duk wanda ya mai da namiji uba to lalle zai mutu maraya a ina ake irin wannan ɗabi'a in ba duniyar su ya juju ba mun gano wannan da kyau jama'a shi yasa a ji tsoron Allah a kula Allah ya sa mu dace sannan sai ce wa alani baiwar Allah ta ce ma yarta ki sani ya bunayyatu annaki lan tasli ila ma tuhibbina minhu hatta tu'thiri ridahu ala ridaki tace ki sani wallahi ba za ki taba samun abin da rayuwanki yake so farko da karshe ba har sai kin rika fifita yardan shi akan ki ban fahimci wannan da kyau jama'a miji in kina son ki zama madaukakiya mai girman daraja da martaba a wajen shi to duk abin da yake so ki dauka shine a mataki na farko ni na san da iyayenmu ba sa girka abin da za a ci a gida sai sun tambayi miji yau ne za a dafa sai abin da yake so za a yi amma yin tsakanin da Allah haka yake yi mun gano wannan da kyau ko haka rayuwa take iyayenmu a da mu mun san saboda sun samu tarbiyya irin ta gidan annabta ba sa biyawa gidan kowa in sun tambayi unguwa sai inda aka ce su je sai ga sun fita su goma amma ita da yake gida ɗaya ta tambaya ta riga su dawowa sauran da suka tambayi wasu gidaje za su biya wallahi tana son ta leka amma ba za ta shiga ba ina ba ta mun gane wannan da kyau a ka'ida a musulunci in aka aure ki aka kai ki wani gida ba kya yin kawaye sai da izinin mijinki sai abin da miji ya faɗi sai abin da ya ce kina neman yarda ne da aminci da yarda da amincewar mijinki kafin ki komin ke mutum ne kirki ce shine wannan baiwar Allah take kokarin nuna ma yatta yanda za ta rike mukullin da za ta juya gidan auren a hannunta ina fatan mun gane wannan da kyau daga ran da kika bar kambu a hannun miji ta hanyar wautanki da rashin sanin ya kamata kin shiga uku ai shi namiji to kambun juya gidan shi yana hannun matan shi ne za ki zo ki ji karara yanzu amma ta hanyar bin waɗannan abubuwan ne fa ina fatan mun gano wannan da kyau amma yanzu yana gaya miki ra'ayoyin shi da fahimtar ki da fahimtar shi ki rika nuna <laughs> kai ba gida ba ka gane bane ai ba haka abin yake ba wallahi ba haka bane ba a ma namiji gaddama ko da abin da yake fadi ba daidai bane to bari zaki sai ya natsu sai ki san hanyar da zaki bayyana mai wannan abin ba daidai bane ta hanyar hikimomi da bayanai masu kyau masu nagarta Allah ya shiryar da mu wannan baiwar Allah ta ce ma yatta wa hawahu ala hawaki ki fifita samu abin da yake daɗaɗuwa da faranta zuciyar miji akan maki. kar ya zama ke kullum abin da ke faranta maka rai kawai kike so misali inda yan matan zamani suke za a je a yi mata cefane to za ta kwashe wajen da ya fi kowanne daɗi za ta tara a gabanta wannan nata ne in tana cin abinci ta kare sai ta cinye wannan duka ni ko na san a da sanda iyayenmu suka samu tarbiyya na kwarai su ba haka suke yi ba idan aka in ta sa tsokan nama ɗaya a abincinta a abincin miji nawa take sawa biyu ko uku ko hudu nashi siya ɗaran mu kowa ba a taɓa kwanan shi ba a taɓa botan shi haka ne ko ba haka bane ina fatan mun gano wannan da kyau to amma yanzu ke da shi ne za ku ci abincin tare amma kafin ki baro kici kin samu ɗan ƙaramin kwano kin kwashe naman kin aji ɗabi'an yahudi kenan allah shi kiyaye ya fi ma a hababtu wa karihiti kuma za ki wannan abin ne cikin abin da kike so ko ba kya so duk abin da kike so sai miji nuna baya so to har abada ba kya son wannan abin mun gani duk abin da ke ba kya so sai miji ya nuna wannan abin yake so ki nuna to wannan shine kike so ke ma muddin dai ba saba ma Allah bane to wallahi zaki zauna lafiya lau da mijinki dan haka da ku fahimci wani abu da duk waɗannan bayanan fa muna yi ne ga mijin da yake da addini da ɗabi'a fa kar ki je ki auri mijin da yake shirgidi badili ya rika zuwa miki da wasu ƙa'idoji da ya saba ma Allah sai ki bi shi a nan ku shiga wata tare a sai ki nuna mashi ga yanda Allah yake ke ma ai tun farko an hana ki auri mutumin da bai da addini bai da ɗabi'a haka shi ma an hana shi Allah ya sa mu dace da ƙarshe sai ta ce wallahu yuhayyiru laki wa yahfazaki Allah zai zaɓan maki abin da ya fi dacewa da cancanta da ke kuma ina roƙo ina kamun kafa da sunaye na Allah da siffofin shi tsarkaka ya kiyaye ki ya tsare ki a gidan mijinki kun ji iyakan abin da wannan bayar Allah ta gaya ma yarta ba asusu ta kai mata ko ta bata kan lamba cewa duk abin da kika samu ki zuba nan sai ga uwa ta na yarta ta ce yar banza kanwanki ba haka take yi ba duk bayan kwana biyu za ta turo mana da credit din nan sannan kwana biyu yan tiyoyin shinkafa na suna kan almajiri zai taho da su amma ke kin je gidan miji kin zauna shiru bauta na kai ki ba na ganin komai yana fitowa to kaga wannan barawniya ne ta aurar da barawniya don ta je ta ne to ya sata a gidan miji Allah ya sauwaka ba ka yake ba kin ji sakon da ta bata bata ce mata kar in ji kar in gani ba so ake miji duk abin da yake so miliyan bisa miliyan ai mashi in ma kika dago kika gano miji ga abin da yake so kafin ya ce ki yake shine zai zama maki mijin kantace mun gane dan ma sha faɗi duk mijin da ya zame maki mijin hajiyan ta to mijin ki mijin banza ne sai kika ce ne yayi a kan ki ce yayi to shine miji sosai ya miji yake zama mijin kan ki ce shine kin kula da waɗannan dojin in kin tsare wallahi in ya fita sai an so albashin shi sai ka so miki albashin gaba ɗaya ke kaɗai duka ya kawo mai gida ba kaza ce ba matsala Allah zai rufe asiri kuma wallahi bai da inda zai samu kawai shi dai ya birge ki saboda kina birge shi mun gane me ke sa annabi an tambaye shi duk duniyar nan waka bi so yake cewa Aisha saboda ta kyautata mashi mun gane ta kyautata mashi Aisha nan yarinya ce ta kyautata ta samu daraja ta samu kima ta samu ɗaukaka mun gane wannan da ke ko to amma ke gaba ɗaya ke wannan ba miji na jin mai sunanki a waje an ce wance karamar yariya ba ke kira shi lafiya ce Allah gaba na ne faɗi mun gane wannan da ke ko shi kai sai a jin zuci abokai sai sun gane ce to wallahi an tashi da wannan yinin wannan yinin sai ga riƙe wanda na kashe shi dan zauna ka tsara mai hiyar ya ce a'a wallahi gida zan tafi to yi ba san da zan yi ba a ce me ke faruwa ce ba komai wallahi yana tsoron ya tinkari inda kike ne saboda ke musiba ce ke bala'i ne ke jaza'i ce ke kata'i ne ba ki da tarbiyya ba ki samu nasihohi irin wannan masu tsada daga iyaye ba Allah shi kiyaye shi sa duk abin da ko uwarki ne ta gaya maki ki cuci miji ko ki ne abin da ba daidai ba tana fita ki nade wannan nasihohi na banza na iblis da taimaki ki bude shadda ki jefa ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu bayan wancan bawar Allah wa qala asma bun kharija wani mutum mai suna asma yar harija yake cewa libnatihi ya zaunar da ishi amarya ita ma da za a ta gidan miji arada an hadiha ila zawjiha don Allah ku ji bayan Allah waɗanda suka san darajar miji waye zai kyautar da ita mun gane sai ka ji masu tana cewa a ah, miji goma ai ba uba goma bane wayan ta kashe auren anan ta je can ai ba laifi ta yi ba ai uba goma shine mishkila don Allah ku kalli irin wannan ɗabi'a malam mun gane zai kyautar da ita zai kai ta zai tarar da ita a gidan mijinta a ranar bikinta uba ya zaunar da yan zai mata nasiha ga yan jaridu duk sun kafa kyamarorinsu suna ɗaukar rahoton gashi sun taho mana da shi ya ce ya bunayyatu ya ke yata karama innan nisa'a a haƙo bi adabiki ya ce lallai mata so suka bi cancanta su zauna su nuna maki waɗannan tarbiyya min ni sama da ni so suka fi dacewa domin so suka san hanyoyin da ake bi a iya namiji abin da yake so amma wala budda liminta a daidaki sai ce ki sani amma babu makawa ni a yau zan zauna in nuna maki yadda ladabi yake kuni lizaujaki ummatan umm-, ki zame ma mijinki baiwa ya kona laki abdan sannan zai zama ki bawa wallahi sai kin zama mashi baiwa kin dauki kanki ba bakin komi ba shine miji zai martaba ki amma daga ran da kika dauka ke wata tsiya ce daga ranar ne kika zama cikakkiyar matsiyaciya ina fatan mun gane wannan da kyau in ya bude miki wancan ma'aikatan baki iya cika shi da abubuwan alheri ba ba zai bude miki na biyu ba Allah ya sai tafi waje sai ya bude ma sauran ya bude ma abokai ya bude ma yan mata a waje ina fatan mun gane wannan da kyau in ko mutumin kirki ne sai ya waiwayi wasu abubuwan da za su amfani da shi duniya da lahira ke kuma ya aje ki yanda ka san tsohuwar singileti Allah ya sawaka wa hafazi anfahu yace ke bayar Allah ki tsare hancin mijinki kai ya sunsuno wani abu na ɗoyi a ɗakin ki ko a jikinki wasan aho ki kara jin shi kar ya ji wasu wasasshen magana na batsa na zagi na cin mutunci na ha'inci daga wajen ki wa ainahu ki kiyaye idin shi kar ya ga wani abin da zai bakanta mai rai a inda duk kike rayuwa ballantana tattare da ke a jikinki kun gane wannan sai uba ya ce na shi wala ya shimna minki illa tayyiban kar ki sake miji ya ji wani ƙanshi da zai fito a jikinki sai ƙanshi mai daɗi mai kwantar da hankali wala yasma illa hasman kakki sake mijinki ya ji kowane lafazi da zai fito daga bakinki sai lafazin da ya zama mai kyau ne wala yanzura illa jamilan kakki bari ya kalli wani ba tattare da ke sai abin da yake kyakkyawa ne mai ban ƙaye mai ban sha'awa na fatan mun gano wannan da kyau uba ne fa ya na yana koya ma yaci yanda za ta yi mamaci na fatan mun gano wannan da kyau amma ke kin girma kina da hankali sai ki ce hmm, wa mu da muka manyanta ana girma ba hankali kenan girma ba hankali girma ba natsuwa Allah ya sauwaka sai ya ce mata wa kuni kama qulti ummiki ki zama kaman yanda sanda na auri uwarki na zauna na ce mata huzin afuwa min minni tastadimu mawaddati ku ji ashe yanda yema yar shi a baya haka yema uwar uwar sanda ta tare ya bi dokoki da ka'idojin musulunci tsaf sai zauna ya ce ma shi ki riki afuwa gare ni sai san da nake muke dimanta wala tamfiki fi hima a agdabu duk sanda na mike ina babbalin fada ina bambamina to kake tanka min mun gano wannan da kyau wala tankarini nukriki duffi marratan kakki rika tsokana ta ko ki ji ana tsokanan mijinki da wani suna ko wani abu ki ce ke na bar ki dana kakki wannan fa innaki la tadri kayfa al-mughayyabu domin ke baki san menene na boya a cikin zuciya na na fushi da matakai da nake dauka ga duk wanda ya nuna na min ba wala takfiri shakawa kake yawa da kai kara karki yawaita bukatu yi nan yi nan yi nan ban so ban so fatan haba bil kowa sai darajanki da martabanki sai ya sauka wa ya baki kalbi sai zuciya na ya kiki wal qulubu taqallabu zuciya na caccanzawa sai ke ce wata fa inni ra'aytu al hubba fil qalbi wal adha saboda ni ai na tsinkayo wani irin soyayya da ba taba ganin irin shi ba wanda ya gwamu ya damfara a cikin wani zuciya haɗe da cutarwa mun gane mijinki son ki yake yana kaunin ki yana begen ya auro ki amma in kika biyinta da cutar da shi ga so ga cutarwa sai yake cewa idan jitama'a in suka haɗu lam yalbatul hubbu ya zahabu son da kaunan baya zama sai ya tafi shi sai kama gaban shi sai a bakki da kiyayyan ko dai sake ki ki je ki haɗu da halin kunci a waje ko ya rike ki yana kuntata maki Allah ya sauwaka wannan shi ne nasihan da wancan asma ya zaunar da ɗan shi yi mata kafin tarewanta a gidan miji jama'a wannan abin da ake son a yi fa kenan sanda za ka yi amarya gidan miji ba a ta guda ana shan zobo ana shan jinja ana waye ana waye ba a zauna a gaya mata yadda za ta ci nasarar rayuwanta kamar yadda kuma kuka ci Allah ya sauwaka wa ausa abdullahi bin jafar bin abi ibnatahu shi ma abdullahi dan jafar dan a ah, abi talibin ya zaunar da nashi yar sanda za ta taro a gidan mijinta yi mata wasiya ku ji abin da ya fara ce iyaki wal gira yan nan ka shidinki da zafin kishi fa ha miftahu talaq saboda wannan kishi shine mabudin saki mun gane wannan mabudin saki duk mijiya ya ce miki zan yi aure sai ki ce alhamdulillah ai wallahi ka gano abin da ya fi nawa wani ki nuna mashi kin gamsu kin aminta Allah ya sa albarka ki rabu da shi amma an ce za a yi miki kishiya ranar har makota ba su bacci ba saboda bala'i to fa ha miftahu talaq wannan mabudin saki kika dauko ma kanki wa iyyaki wa kasratul atbi kashedinki da yawaita zargi mun gane duk abin da miji kina nan kina zargi in yace ban da shi ke ce hmm Allah sa da gaske ne Allah ke hankali in ya fita ina ka je me kai me ka ci me kai kaza ka shirin ki da wannan fa innahu yurasul baghadha wannan yana gadar ma mai wannan ɗabi'a miji ya kita a ran shi wa alaiki bil kuhul yace ina umurtanki da ne kulli da lalli malam kaga hannun mace inda ka san hannun dan kwadugo inda ka san hannun lebara kaga kafan ta inda ka san kafan manomi mun gano wannan da kyau ko yace ka she kirkar sa kulli kirka ado kina kulliya fa innahu azyanu zina saboda shine ke ƙara ƙayata kwalliya ya ƙara fito da shi sarari wa atyabu tib abin da kuma yafi kowanne daɗi da kyautata al'amari shine alma'u ruwa tsafta wanka akai akai amma wata anan kwana biyu take wanka daya kawo da tsiya wanka uku ake yi wankan safa daban wankan rana daban wankan haduwa da miji daban in ma ke kazamiya ne sai ke wankan safe ke wankan gamuwa da miji Allah sa mu dace qala anas anas ce kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasaban annabi sun kasance idza zaffum ra'atan duk sanda za su raka mace gidan miji yayin biki ya'murunaha bi khidmati zawji sai su umarce ta da yi ma miji hidima mun gani, sabon annabi wanda muka ce za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtansu suke zaunar da ɗayansu suke cewa su yi wa mijinsu hidima karki yadda miji yana kai ruwan wanka da kan shi ko yana zuba ruwan alona ko yana kaza ko da ba za ki mai wanki ba amma on da wayas ɗin shi ki rika wanke mashi ina fatan mun gano wannan da kyau ke ne shara ke ne dafa abinci ke duk komi ki ma mijinki fatima yar manzon allah ita ke ma aliyu hidiman komi har wata sai ta kawo kuka a taimake ta da bawa wanda zai ɗauke mata wasu ɗawainiyar gida hannayen da duk sun farfashe saboda taimaka wa mijinta amma ke yi wakin yi boko sai ki ce wa ai mun karanta an ce wallahi namiji ne to buɗe baki ma za ki sai rika zuba maki abincin wai shine musulunci ce ƙarya ne mu ne muka san musulunci kin ji abin da masu musuluncin suka ce ba inda aka ce miji maki wannan ke zaki shi ya je waje ke ki kula da na ciki inna sa'ayakum la shatta wa ra'ayata haqqihi sannan duk wani haƙƙi namiji wajibi ne mace da kula da shi mun gano wannan da kyau ko shi ko abu ce cewa matan shi yi duk sanda kika ga yi fushi to ki kokarin haƙurtar da ni da yardar da ni ni ma wa idza waɗa bi in na ganki kin yi fushi ke ma zan amintar da ke in yardar da ke in haƙurtar da ke in lallashe ki ke amarya ki sani ana lallashin miji ne irin yadda ake lallashi da tattashin yaro ana son ya bacci ina fata mun gane wannan da kyau miji lallashin shi ake miliyan bisa miliyan Allah madaukin sarki ya samu dace to bayan da malam ya hikaito mana wasu daga cikin nasihohi da iyaye suke ma ƴaƴayen tarewanta a gidan miji sai ce wa anta ayyuha zawj sai kuma kai yallabai mai girma ango mun gane malamin ya ce karka shagala ka ɓata lokacinka mai nisa a waje ka bar matanka zaune zaman gida ita kaɗai kana can kana ta sha shaguwanka da abokai matanka na zaune a ɗaka ta yi bacci ta tashi ta duba agogo ta kunna fim in ba ta da tarbiyya ta ta waɗannan abubuwan kai kuma kana can kana hiranka a hotel wa'alam alamai ce ka sani annal julusa ila arusika ka zauna daura da matanka kana tattaunawa da ita laisa waqtan da'ian ba bata lokaci bane ba aikin banza bane wala siyama idza kana al muhadatha tasiru fi tariqin hadib muddin idan ya zama wannan tattaunawan da ango zai da matan shi ana yi ne a bisa yanayin da ya dace da shari'a wa tas'a na hawa kasdin mahadudin kuma magana ne wanda ake ba na batsawa ba maganganu ne wanda ake da suka saba ma shari'a ba ba ƙarya da yaudara da cin amana da gulma ba maganganu ne wanda suka dace da shari'a to shari'a na son wannan mun gane wannan sai yake cewa muddin kai wannan tafhamu zaujataka zaka fahimci matanka wata tihalaha aidan an tafhamaka kuma zaka buɗe mata sarari da dama na irin yanda matanka zata iya fahimtar ka ɗari bisa ɗari mun gano wannan sai malam ya ce wa hazal fahamu هو الخطوة الأولى للمؤاشرة الجنس الحسنة شيني tubali na farko da ake ɗora wajen ƙoƙarin fahimtar zamantakewa kyakkyawa sai ce wa kamar aina fi waƙi'in nasu azwajan yace hakika irin abubuwan da ke faruwa na ga ma'aurata da yawan gaske ya ƙadunan ashar sun bada shekaru goma kai wal ishiru na nuna sinin wajen shekaru ishirin ma wala ya famu ahaduhum al-akhar wallahi miji bai fahimci matan ba matan ba ta fahimce shi haka wani zai mutu bai fahimci matan ba ita ma ta mutu bata fahimci mijin ba haka za a rayu a watsi ma ba su ma gane wai ina ne ma'aikatan auren ta fuskanta ba allah wata hatta koma ga Allah ba ta san abin da take ake nufi da cewa aure ba wata sakariya duk abin da ta yi san da take budurwa tana zama gaban miji sai ta tara shi labari wannan kina rusa kanki ne kina rugurguza kanki ayin kin je gida baki ba miji labarin abin da kika yi kafin ki shigo ɗakin shi daga lokacin zuwa baya to khabar kana ya wuce kar ko ya tambaye ke cewa ba mai gida na haddace wannan ne rayuwa na hakika shi ne wanda kake koya min ai tun yanda ya da ke ki makale ke ce yanzu kike koya ai yanzu kika zo makaranta duk abin da ya tambaye kake faɗi amma da sa ya sai ta rika ba shi labari kai wallahi lokacin nan wani ai saurayi na ne in ya zo wayo Allah kashi awa kuji za hmm, hmm. ki sani Allah kake saki. Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wa kana zalika sababan min asbabin nakad wa shiqaq irin wannan shine yake haifar da kin juna da koyi da kuma sabani har abin ya haifar da rabuwa wanda shari'a ba ta san shi malam ya waiwaya wajen amarya ya ce wala ta tafakhara ala zawji ke kuma kakke rika yi ma miji alfahari bi jamaliha mace kar ta rika miji alfahari da kyanta wala tazdari zawjuha li qubhihi kakki rika ɗaga ma mijinki kai kina tozarta shi ya magana ki kiji ko saboda shi mummuna ne ko shi talaka ne fa qabarawa annal asma'i asma'i ne kale ce da khalqil bariha ran nan ya shiga gari fa'iza ana bi imra'atin min ahsanin nas wajahan. sai ga wata mace kyakkyawan gaske son kowa kin wanda ya rasa ta fi garin nan kyau gaba ɗaya baki taɓa ganin kyakkyawa irin ta ba tun da kika zo duniya asma ina ke bada labari ta ta rajulin min aqbahin nasu wajahan kita kuma tana auren wani mutum wanda ya bi kowa mummuni a duniyan nan har tayan mota ma ta fi shi kyau <coughs> ina fata kun gani ita kyakkyawa na faɗa ma kowa shi kuma mummuna na gaya ma kowa ya kai geji na muni ta kai geji na kyau Allah ya sa shi ne mijinta rikici kenan faɗintu laha asma iya ce sai na ce mata ya hazihi haba bayar Allah a tardina ne nafsiki an ta ne ta hata mithla yanzu ke kin yadda kin su kin aminta ki zauna karkashin wannan mummunar qala sai ta ce ya haza uskut yace Bawo Allah rubawan baki shiru faqad asa sa'at fi qaulika ka muna na cikin magananka as'ata fi qaulika ka muna na zance la'allahu a hasana ba mamaki wannan bawan Allah ya kyautata mu Allah ne fi ma bainahu wa bain khaliqihi tsakanin shi da mahalicin shi faja'alani bahu sai Allah ya sanya ni ne ladan shi kun san annabi ya ce ba wanda zai aikata aiki mai nagarta tsakanin shi da Allah face sai Allah ya dan tsakura mai abin da zai more a duniyar nan kila ba maki wani aiki ne mai kyau Allah ya tsakura ya sa ni ne rabon shi a nan gidan duniya ya fara ganin kyakkyawan fuska iri na kafin ya je hada da kyawawan fuskan da suka daran min. haji baiwa mai yabon mijinta in ke ce fa yake nan sai ki tsere shi yasa gaban da mu tashi a karatunmu da za mu zo nan gaba in ya faru zamu zo ne akan mu dasa akan wannan me hukuncin mutum ya ziga mace ta ki ana kokari yake ne ya zuga ta ta miji haka ne ko ba haka bane to me hukuncin wannan anan kuma zan kawo muku tarihohi ne masu ɗimbin yawa da gamsarwa na wasu daga cikin mazaje waɗanda aka yi ƙoƙarin ziga matansu su ke su wasu sun zugu wasu kuma ba su zugu ba waɗanda suka zugu kuma wani irin mugun natija ne allah madaukin sarki ya fara nuna masa tan a duniya kafin a a lahira mun gane wannan da kyau ko to shine sai ta ci gaba au la'alli a saatu fi ma baini wa baina khaliki ta ce to ko kuma zai yi ba mamaki ni na saba ma ubangiji na ne faja'alahu uqubati sai ya sa wannan mutum shi zai zama mijina ya zama uquba a gare ni shi yasa na gamsu na aminci da shi haka afala arda bima arda Allahu li shin yanzu bawan Allah ba za ka yadda da rabon da Allah ya kasabta ya zama shine rabona ba yanzu rabon Allah ne kake ganin zalunci ne rabon Allah ne da kasan Allah da nufi da kaddarawan Allah kake ganin rashin dacewa a cikin shi fa askatni sai asma iya ce nan sai ta sa ne shiru ba ma shi dan jin rahoto ne yace sai ta nan gum ka buge baki na ka dune na bam na kasa cewa komai daga nan yasa kakki ba da fursa koyaya ne a zo a zauna a ɗakinki ana sukan mijinki ana zagin mijinki in kin haka kin zama karya in kin bara dama kin zama jaka in aka soki miji baki kare ba ke da ala da uwar kuɗe uban kuɗa ina fatan mun gane wannan da kyau duk wanda ya ce ma mijinki ta tafi suke ce ke wa yanki ta kiyaye raman yi wal ke ki hankali ni wallahi ba ma bebi ma haka ina fatan mun gane wannan da kyau a kan ne haka da ke kan ne haka da ke da na ɗaukake ke mutu ne kirki ce kina so na yayin biredin na zagi kina zagi wa kan ƙara ji billahi lazi za a ji mu da ke tashi fita kawaccen mun kwance ki kwance tafi kakki ƙara duk wacce ta soki mijinki na rabin minti ƙara da ita har kiyama ta tsaya mijin kin dai yanda wannan ta zazzage wani Allah shiryar da mu ladabi na hudu munaqafatu zauja inda al-bina'i biha ya daga cikin ladabin tarewa da kuma biki wannan ga angwaye ne tausa samun mata da jin tausayinta yayin tarewa da ita yanzu an ɗauki amarya an yi gidan ango da ita cin ta gama jin nasihohi gaba ɗaya ko yanzu ku kalla ga amarya can zauna a falo akan kushin tana juyawanta ɗaya ɗaya ɗaya shi kuma ango gashi ya taso zai taho to ya ango ka ji tausayin amarya kafin ka isa daki in ji shari'ar musulunci wannan biya daga cikin ladabin tarewa da kuma ladabban biki yustahabbu lizawji idza dakhala ala zawjatihi an so ga miji duk sanda ya shiga wajen matan shi an yi latifaha wa yusallimu alaiha ya tausasa mata ya mata sallama daf allar rahaba saboda ya kauda mata da tsoro da zulumi da damuwa saboda rabuwa da iyaye da abokai da kawaye da ta yi malo ya ce lil asbabil khawf da duk wani abin da zai sababa mata tsoro da razani da firgici ya kokarin kawar mata da wannan ummu salama Allah ya kara mata yadda da ce annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan ma lamma tazawwajaha yayin da annabi ya aure ta fa arada an kula alaiha sallama yayin da ya nufin zai shiga inda take sai manzon Allah ya mata sallama mun gane wannan ya aika mata sunan Allah da neman amincin Allah na farko kenan ɗan hidiman da ango zai taho da shi to in ya zo ɗakin matan shi sai mata sallama da sauti ƙasa sauti mai laushi murmushi da annashuwa da nuna bege da ƙauna haka ake so ina fatan mun gane wannan da kyau har ila yau anna asma'a binti yazid ibn sakan ihda nisa'i bani abdul ashhal wannan ɗaya ne daga cikin matan kabilan abdul ashhal قالت تشي إني كينت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشي نيني نكينسا ني أبو ني كليا سيدة عائشة يا يند ذات تاري وجمع زو الله ثم جئته فدعوته لجلوتها سينا جينا كراء النبي سبو ديزوي كلا أمر ينشي هكا يكي mun gane wannan da kyau ko an gama gyara ɗaki an yi komai sai a turo ta dattijuwa a ce ma ango to kai ake jira faja'a fajalasa ila jambiha annabi sai zo zauna kusa da aisha fa'utiya bi usti labanin sai aka zo da kokon nono fashariba annabi ya sha summa wala hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sai mika masayyida aisha fa khaffadat ra'asaha sai ta sauko yadda ke saboda kunya amma yan matan yanzu fa yana ja tana ja to ka rage mana wannan na gaba cin wannan zawon sa ba ba ba ba ba kunya ga wani a bakinta ga wani a hannunta ta tattara wasu kuma a gabanta yana ce tana cewa to dai a rage man yan matan zamani kenan amma ita wancan sai ta sun koyar da kanta wastahaya ta haya sai kunya mun gano wannan da ke ko qalat asma'u asma'u ta ce fantahartu na ta kama tsawa wa qultu la khuzi min yadin nabi sallallahu alaihi wa sallama cikin an san wannan abin hannun annabi qalat fa khastu fa akhadhat fa sharibat aisha ta ansa sai ta sha hmm. she an dan kadan ta sha ثم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم سي النبي يچه da ita ati tirbaki ki ba kawayenki قالت اسماء سي اسماء تچه فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه من غاني sai ta sha annabi fara an sa ka sha summa na wurihi sannan ka ban min yadi ka daga hannunka nake so an karba fa akhadahu annabi ya ansa fashar minhu ya sha summa na wala mihi sai me koman Waƙala ta ce Fajalasto na zauna sun mawdatu ala rukubati na ɗaura wannan kokon saboda girmamawa akan guyawuna thumma tafiktu aduruhu sai na rika diruhu ina juya wannan abin ina neman daidai inda annabi ya kafa bakin shi wa atba'uhu bi shafatayya ina bibiyan shi da labbana لأصيب منه مشرب النبي صلى الله in dace da daidai inda annabi ya tsotsa sun يسوسا ثم قال للنسوة إندي sannan sai annabi ya ce wa sauran matan da kenan na wulini hinna ki miƙa musu fa kulla sanda annabi ya faɗi wannan sai suka ce la nashtahihi ai ba ma sha'awa فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يشي لا تجمعن جوعا وكذبا كركو هذا سكان يوار كما قريا من غاني kwan sa ku sha da kuma سكا sha sai النبي shanye duka annabi ya ce to kenan kun lura anan akwai yadda ake ladabin shiga da tarewa da mace yayin da ango zai shiga daren fari kun ga annabi bai je da abokai ba haka ne bai je da kowa ba dan madaran shi ya rika shi ma ango in zai je na daga cikin ladabin tarewa ya dan rika wani abu ya je matan shi da shi ya lallashe ta ya nuna mata yanda rayuwa take sai ta ansa sai ta sha ita ma sauran abin da zai biyo baya ku tsaye da ango har sai mu zo mun yi sauran bayanan abubuwan da za su faru bayan shan wannan madara na wasu ladabba da wasu ka'idoji na zamantakewa sannan sai a ɗaga ma ango force a ce to ci gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara anan sakamakon ƙwarewar lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum